kotun ɗaukaka ƙara a najeriya ta tabbatar da wato nasir yusuf gawuna na jam'iyyar apc shine halastaccen gwamna na jihar kano idan dai ba ku manta ba kotun ɗaukaka ƙara wato ta farko ta tabbatar da gawuna shine halastacce kuma zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano a yau ne dai wannan kotun ta yi zamanta a abuja ta tabbatar da wato nasarar nasir yusuf gawuna a matsayin shahararre kuma halittaccen gwamnan jihar Kano. Sannan kuma wani bangare guda ta ayyana cewa Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NPP bai cika sharuɗan zama ɗan wato jam'iyya ba, har ila yau kuma ta ci shi tara